Salamu alaika wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Lalla ah, ka ɗan buɗe muryanka saboda kowa ya ji me kake cewa. Ah, da farko za mu san za so mu ji wa <clears throat> za so mu ji menene sunanka? Sha'aibu sunanka Sha'aibu? To ka ɗan ƙara murya. Ah, mun ganka wannan gida na Shehu Alhaji Shehu Sarkin Mayu. Ah, za mu iya sanin me ya kawo ka nan gida nan gidan za ka iya faɗa na'am to muna jinka. me ya kawo ka wannan gida na kawo wani yaro ne ba shi da lafiya na'am amma da muka zo lokacin da muka zo tana yana kuka ba shi da lafiya amma yanzu mun gani ya ya dan ah, mun fahimta yaro ne ka kawo shi ba shi da lafiya mm. to wani irin ciwo ne yake sa da har ya kai ka kawo shi wannan gida ciwon da ciwon iska ne so da mayu ok ciwon tare da mayu mm. ah, menene sunan yaron yaron salisu salisu mm. ok shine wanda muke ganin shi wannan to na'am Ka zo kai ɗaya ne ko kuma da wani ɗan uwarka ko ƴar uwarka? Na zo da surutela ne. Na'am. Ita ce wacce nan wani take tsaye? a ah, sannu um, mama a ah, za mu iya so mu san menene sunanki na'am menene sunanki sunanki amina a ah, kamar yadda ya faɗa rashin lafiya ne na wato ainihin yaro yaron ki ko to ya sa haka ga ya kai ga har kuka kawo shi wannan gida to za mu iya sanin menene yake damun sa har ki kuka kawo shi wannan gida to na'am menene wani ciwo ne yake damun shi wallahi ciwon dai ya kwana mishi biyu ai nan ai nan ba ai dace ba sai ya je sai min to in zo a zo da shi nan domin sun kawo ɗin sun gila sauƙi ok na fahimta ba ma ke ɗaya kawo wannan gida ba akwai da ya kawo su akwai da da aka kawo su sun samu sauki ok suka samu sauki eh sai ya ce to ni ma zo zai kawo ni gida ok a kawo yaro sai ya kawo ki da aka kawo ki ga shi mun ga alama mun samu yadda kuke eh to lokacin kuka kawo shi irin ina iya motsi ko kuma in ce <clears throat> abun bai kama shi haka sosai ba eh to yana dan iya motsi amma tafiyan dai kafan kuma yana kumburi da hannu ok yana kumburi eh amma yanzu ya ji sauki ya ji sauki eh. yana iya tafiya eh yana tafiya to zamu iya zaki iya tafiya ko kadan ne to a zai iya koda can domin a gani kowa ya gani yawa dan ƙara gaba kaɗan Yawwa to dawo. To alhamdulillah mun ga alama dai gaskiya kamar inda kika faɗa to ba haka muka gani yanzu ba ya samu lafiya kuma kun kai tsawon wani kwana nawa ne kuke nan ko sati nawa? Yau kwanan Tara Kwanan ku tara? Mm. Okay. Da kuka zo kun sha wahalan ganin shi ko kuma kun gan shi a cikin sauki shi shehu sarkin mayu ɗin? Ba laifi mun gan a cikin sauki Okay. Kun sha magani kuma har yanzu kuna sha yanzu yaushe ce zai sallame ku? Ya ce ran Laraba. ran Laraba? yau yau litinin kenan yau monday mm. nan da kwana gobe kenan ko jibi laraba dai sheikh zai tabbata laraba jibi kenan eh. to Allah kai mu daga wani gari kuke daga Abuja zuwa Masaka okay daga Abuja zuwa Masaka to masha Allah Allah ya kara sauki Allah sai ku Allah sauke ku lafiya za ku koma to wani irin addu'a kuma za ku yi ma Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayu akan daɗi da kuka ji da yamma da ya ba ku maganin kuka ji daɗi. Addu'an da za mu miki mun gode mun ƙara godiya. Taimakon da muka zo muka nema mun samu Ubangiji Allah mun gode mishi. To masha Allah. wanda ya taimaka mana Allah ba shi hanyar samu. Amin amin. To muna godiya. Kai ma za mu iya jin godiya daga bakinka? Mm-hmm. Na'am. Wani irin godiya za ka ma ah, Dr. Shehu Sarkin Mayu? Shehu sarkin mayu na kawo sau uku a wurin shi. Na'am. Kuma na ji daɗi a wurin shi. Gaskiya ne. Na gode mahi aikin da yana yi Allah ya taimake shi. Amin amin. Mm. <clears throat> Ah, da kuma wasu masu jinya ne kuka zo kuka same su a wannan gida? Eh, mun zo da mun same su da masu jinya. Sosai akwai wanda ma aka sallame su da wanda ba ma sallame su ba? Duka suna nan? to masha Allah Allah sauke ku lafiya an za ku koma gida Allah ya ƙara sauki to mun gode